daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara, dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharin bayan labarai. Akwai shirin kokun san sai mu koyi harshen Farisanci sannan kisoshin rayuwa akwai kuma shirin nan na wato tarbiyyar iyali sai kuma shirin ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ƙasar iran ta gabatar da tayin shiga tsakani don sasanta ƙasashen indiya da pakistan gwamnatin kasar syria za ta samar da hulɗar jakadanci da hamji ƙasar isra'ila a daidai lokacin da ya dace in ji shugaban kasar. sannan za ku ji cewa ƙasar rasha ta fara tura iskar gas zuwa ƙasar iran ta ƙasar azerbaijan don kasuwanci. yanzu kuma ga cikakkun labaran a daidai lokacin da kasashen india da pakistan suke tada jijiyoyin wuya kan wani harin ta'addancin da ya kai ga mutuwar mutane 27 a kasar india na wato wasu masu yawon shakatawa a yankin kashmir na kasar ta india ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya gabatar da tai ga kasashen biyu don shiga tsakani da kuma sasanta su kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa iran tana da dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da ƙasashen guda biyu kuma makwabtaka ne ta haɗa su kuma 'yan uwa ne wa'anda suke da tsohuwar dangantaka na al'adu a tsakaninsu ba za mu yi ƙasa a goya ba in ji shi wajen sasanta su idan har sun bamu wannan damar a cikin makon da ya gabata ne dai wasu 'yan biniga suka bude wuta a kan wasu 'yan yawon shakatawa a yankin kashmir na ƙasar india inda mutane 27 suka rasa rayukansu gwamnatin india ta zargi pakistan da hannu dumu-dumu a cikin hare-haren a yayin da gwamnatin ƙasar pakistan ta musanta hakan ta kuma yi allah wadai da haram amma ta ƙara da cewa idan indiya ta kuskura ta yi amfani da makami a kanta to za ta rama a daren juma'a da ta gabata ce dai ɓangarorin biyu suka yi musayar wuta a kan iyakokin ƙasashen biyu ministan ya bayyana cewa ƙasar za ta yi amfani da ofishoshin jakadancinta da ke islamabad da kuma new delhi don shiga tsakaninsu idan sun bata wannan damar. kasashen india da pakistan dai sun daɗe suna takaddama kan mallakar yankin kashmir kan iyakokin ƙasashen biyu har sun shiga yaƙi hasso da dama shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar syria ahmad ashara ya bayyana cewa gwamnatinsa a shirye take ta samar da hula jakadanci da hamci ƙasar isra'ila a daidai lokacin da ya dace jaridar middle east eye ta ƙasar birtaniya ta naƙalto ahmad ashare yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban ƙasar amurka donald trump har ila yau shugaban ya faɗa wa wani ɗan majistar dokokin ƙasar amurka kan cewa gwamnatinsa za ta samar da hulɗa jakadanci da ƙasar isra'ila a lokacin da ya dace sannan a ɓangaren ƙasar syria kuma tana buƙatar da farko a ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora wa gwamnatin da ta gabata sannan yana son a yi wato maganar yankunan da yankunan ƙasar syria wanda hamfi ƙasar isra'ila ta mamaye bayan da aka yi juyin juya hali a ƙasar a farko wannan shekarar ɗan majalisar dokokin ƙasar ta amurka wato cory mills na hannun dama ga shugaban amurka donald trump ne ya ziyarci ƙasar syria a makon da ya gabata inda ya gana da shugaban ƙasar ta syria na kimanin mintoci 90 don tattauna wannan batun mil dai wanda ya ziyarci ƙasar ta syria tare da wato taimakon 'yan syria wanda suke amurka ya bayyana wa kamfanin dillacin labaran bloomberg kan cewa ya faɗa shugaban matakan da zai ɗauka idan yana son gani an ɗauke mata an ɗauke wa ƙasarsa kuma tattalin arziki ya kuma buƙaci wato shugaban ya wargaza sauran masana'antun makaman guba da suke ƙasar siriya ya shiga cikin ƙasashen yanki masu yaƙi da ayyukan ta'addanci ya kuma san yadda zai yi da 'yan ƙasashen waje wa'anda suke cikin hayati tare da sham wacce take mulkin ƙasar siriya a halayen yanzu wanda kuma suka taimaka masa eh, wajen kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad sannan dole ne ya amintar da hamci kasar isra'ila kan cewa gwamnatinsa ba za ta kai mata hari ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bayan ya sake daga sabuwar tutan ƙasar Siriya. a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ministan harkokin wajen ƙasar syria assad ashaibani ya gabatar da jawabi a majalisar wato ƙasar a majalisar ɗinkin duniya inda ya roƙi kwamitin tsaro na majalisar ya ɗage wa ƙasar takunkuman tattalin arziki wa'anda aka ɗora wa gwamnatin da ta shuɗe jaridar middle east eye ta nakalto a shebani yana cewa takunkuman suna hana ruwa gudu a cikin al'amura da dama a ƙasar syria kuma suna wato hana kafuwar gwamnatinsu da suka kafa a ƙasar ta syria ya ce ɗage takunkuman ya zama wajibi don samun ci gaban ƙasar da kuma rage irin matsin lamban da mutanen ƙasar syria suke ciki kasashen yamma dai musamman amurka da tarayyar turai da kuma majalisar ɗinkin duniya sun ɗora wa gwamnatin tsohuwar shugaban ƙasar wato gwamnatin bashar assad takunkuman tattalin arziki don bawa 'yan tawayen da suke taimakawa nasara a yakin basasan da aka ɗauki kimanin shekaru goma sha hudu ana fafatawa a ƙasar yanzu yanzu dai ƙasashen burtaniya da tarayyar turai da kuma amurka don duk sun ɗage wa ƙasar wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar amma har yanzu akwai wasu da dama waɗanda ba a ɗage su ba ƙasar rasha ta fara tura iskar gas zuwa ƙasar iran ta ƙasar azerbaijan wanda da ƙarshe zai shiga kasuwannin duniya a ƙasar ta iran kamfanin dalilin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto gwamnatin kasar tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa a taron kwamitin haɗin gwiwa na kasuwanci da tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu wanda aka gudanar a taronsa na haɗin gwiwa karo na goma sha takwas a birnin moscow a lokacin ne ƙasar rasha ta ba da sanarwar fara tura iskar gas zuwa ƙasar iran ta ƙasar azerbaijan wanda kuma zai zama kasuwa ga ƙasa ta rasha ƙasashen biyu dai sun daɗe suna ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka a tsakaninsu musamman bayan da ƙasashen yamma suka ɗora musu takunkuman tattalin arziki saboda yaƙi da ke faruwa a ƙasar ukraine tsakanin rasha da ita ukraine da kuma shirin nukiliya ƙasar iran saboda shirin nata na zaman lafiya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai, biye da shi akwai shirin kokun san, sai kuma mu koyi harshen Farisanci, daga nan sai shirin isoshin rayuwa. sannan shirin da ke biyu da shi akwai tarbiyyar iyali sai kuma shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar faransa da kasar isra'ila suka kula wa falastinawa a gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin ƙasar faransa da kuma hargitsar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falastinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai hamdukasar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na ƙasar iran ya nakalto rami abdu shugaban kungiyar na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamsin ƙasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da kwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu kamfanin lancin labaran pars today ya ƙara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasɗinawa a zirin gaza wannan shirin in ji rami abdu ya saba dokokin ƙasa da ƙasa kuma ƙasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta kara da cewa abinda hamshe kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta kasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamshe kasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 jaridar ta kara da cewa gwamnatin kasa isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hancin ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin wannan ya nuna cewa za su kashe falasɗinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin ƙaramin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falasinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa wanda kuma zai tabbatar da ba wani ba bafalastine da ya rage a gaza a cikin watan janairu wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na samar da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilu na shekara ta 1964 kasashen tangayika da kuma zanzibar suka dunkule suka zama kasa guda ɗaya mai suna tanzania a halin yanzu kafin wannan lokacin da ƙasashen guda biyu sun kasance ƙarƙashin ikon turawan mulkin mallaka na ingila amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru tangayika ta sami 'yancin kai a shekara ta 1961 sannan kuma zanzibar a shekara ta 1963 bayan haka ne shugaban kasar tangayika na wancan lokaci ya buƙaci dunkulewar kasashen biyu inda a rana irin ta yau 26 ga watan Afrilu na shekara ta 1964 suka aiwatar da wannan yarjejeniya. Kasar Tanzania dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 950 sannan kuma tana kubutuka da kasashen Kenya, Congo, Uganda, Burundi, Rwanda, Zimbabwe, Mozambique da kuma Malawi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1986 aka rusa babbar cibiyar makamashin nukiliya mai karfin migawa 4,000 a yankin ukraine wanda ke cikin tsohon tarayyar soviet a wancan lokaci a rusa wannan cibiya ne shekaru shida kafin wargajewar tarayyar soviet lokacin wargaza wannan cibiya ta nukiliya wadda ake kira da chernobyl an ji kara mai tsananin gaske a yankin sannan kuma wani bakin hayaki mai guba ya turnike a cikin sararin samaniyar yankin baki daya inda ya cutar da mutane da dama cututtuka da hakan ya haifar sun hada da cutar daji ko kuma kansa da kuma haihuwar yara na kasassu wannan dai shine aikin rusa cibiyar nukiliya mafi girma a tarihin duniya sai kuma bayan faduwar tarayyar soviet gwamnatin kasar ukraine ta kawar da cibiyar baki daya a shekara ta 2000 masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1985 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a karan farko ya yi allah wadai da gwamnatin kasar iraki ta lokacin akan yin amfani da makamai masu guba da ta yi kan al'ummar kasar iran duk da cewa dai abinda kasar iran ta bukata a wannan lokacin shine kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ki fitar da wani kuduri akan wannan batu da kuma ɗaukar matakan ladabtarwa akan saddam hussein wanda shi ne ya jagoranci wannan kisan kiyashi da aka yi wa dubban ɗaruran fararen hula a cikin iran ɗin da ma cikin ƙasar iraki amma manyan ƙasashen duniya masu ƙarfi na faɗa a ji a wancan lokaci wanda kuma suke mara baya ga saddam hussein ɗin kuma suke da ƙarfi a kwamitin tsaro musamman amurka da birtaniya kuma faransa suka yi watsi da buƙatar ƙasar ta iran tun a shekara ta 1980 ne sojin saddam hussein suka mame wasu yankuna na kasar iran tare da taimakon amurka da wasu kasashen larabawa wanda hakan kuma ya kai ga soma yaƙi a tsakanin kasashen biyu amma da saddam hussein ya ga cewa ya fara shan kashi a wannan yaƙi sai fara yin amfani da makamai masu guba masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da sa gabata a rana irin ta yau 26 ga watan afrilun shekara ta 1966 aka kawo ƙarshen farmakin kwanaki goma sha shida wanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai akan ƙasar labanan a wannan farmaki da sojin isra'ila sun kai hari a kudancin kasar labanan da kuma babban birnin kasar wato beirut ta kasa da kuma wasu hararin ta kai ta sama da matar ruwa a wannan harin na sojojin isra'ila baya ga lalata yankunan fararen hula da dama da kuma cibiyoyin na tattalin arziki da kasuwanci mutane 180 ne suka shahada tare da jikata wasu ɗaruruwa na daban Haramtaccen ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da waɗannan hare-hare ne wanda take kira da operation clusters of worth domin raunana ƙwarin gwiwa na mutanen ƙasar labanan da kuma mayaƙa na gwagwarmayar musulunci ta ƙasar waɗanda suka sanya sharaɗin janyewa ta isra'ila daga dukkanin yankunan ƙasar labanan musamman ma daga kudancin ƙasar da suke mamaye da shi to kuma ƙasar labanan ta ci gaba da jaddada wajibcin janyewar yahudawan sahiyoniya din baki daya daga kudancin labanan ba tare da wani sharadi ba bisa ga kudiri na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 425 da aka fitar a wancan lokaci wannan matsayi na kasar labanan da kuma gwagwarmayar kasar labanan din sun tilasta wa haramtacciyar kasar isra'ila janye dakaranta daga kudancin labanan a shekara ta 2000 a karan farko tun bayan kafar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila an tilastawa gwamnatin yahudawan janyewa daga yankin da ta mamaye sakamakon adawar da al'ummar labanan suke da hakan wannan ja da baya da yahudawan sahiyuniya suka yi wata babban nasara ce ga gwagwarmayar al'ummar kasar labanan kuma a duk shekara al'ummar kasar labanan suke gudanar da bukukuwa na tunawa da wannan rana ta nasarar da suka samu akan yahudawan sahiyuniya da ƙarshe masu saurare kukun san cewa shekaru 420 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan afrilu na shekara ta 1605 aka buga jaridar farko a duniya wadda ake kira da relation an kuma buga wannan jarida ne a birnin strasbourg na kasar faransa a karkashin editan jaridar mai suna johan carlos wannan jarida ta yi shekaru 70 sannan kuma a yau fiye da dubban jaridu ne ake bugawa a kowace rana a duniya kuma a halin yanzu bai ga buga jarida ta takarda wadda aka fari a wancan lokaci ana buga jaridu ta hanyoyi na shafukan zumunta da kuma shafukan yanar gizo آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 129 da yadda Allah Ubangiji inda za ku ji tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa nasir dangane da shirin da muhammad yake da shi na yin tafiya tare da abokinsa sa'id zuwa wasu yankuna da ke cikin iran bayan kammala tafiyar da suka yi zuwa lardin isfahan domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu maimakon abubuwa waɗanda masu yawon shakatawa ɗin ke zuwa suna gani domin tunawa da tarihi na wannan yanki. za a ji mu dauke da wannan tattaunawa amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیده ام نی نجی شما خواهید رفت کو زاکو تپی سفر تپیا این بار ونن کرن کجا اینا شما می روید کو زاکو تپی ما می رویم مو za mu استان لردی اصفهان لردن اصفهان فارس لردن فارس شیراز لردن شیراز چیزهای زیادی ابوبوا دیوه من یاد گرفتم نی نکویا زیباترین مپی کیاو شهر گری پدر مهیپی اتفاقاً bisa ka tari. Al'on. Yanzu. Hatman. Tabbas. خانه گیده تو میدانی کی کسنی چه چیزی ون ابو شهرت شهره فقط کوی من میدانم نی نسنی آثار باستانی کپنگ تاریخی زیاد دیوا شعر وقع گل فری بلبل سنسن ماری معروف سننی اسم سونا لوه گلی اللنیم او مربوط به میدنگن دا چهار هزار دوبو هدو سال شکره پیش کپین آن آمده است یازو قدیمی تر مپی ددیوا سلسله سلسله هخامنشی ملکن هخامنشی مهم مهمی کجا اینا آن واقع شده است شی یکی جنوب کدو قرار دارد یکی دساموا آب و هوا یعنی اسکا چگونه یایا گرمتر مپی زپی تهران برنن تهران اردی بهشت وطن اردی بهشت بهترین مپی پیچی روز رانا روزها رانوکو آن دارد shi yana da kuma da la banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa nasir dangane da tafiyar da yake shirin yi tare da abokinsa sa'id zuwa ɗaya daga cikin yankuna na yawon shakatawa a cikin iran da kuma shawarar da shi nasir ɗin ya bashi ta kai ziyarar buɗe ido a yankin shiraz ga dai abin da nasir ɗin ya fara ce masa a cikin harshen farisanci. شنیدم ba Sa'id به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است به خانه پدر رامین هم می روید؟ بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم. میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ نه، فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است. پس شیراز تر از سلسله هخامنشی است بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است استان فارس در کجای ایران واقع شده است استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد آب و هوای این استان چگونه است آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. To madalla banda aka wannan tattaunawa sai kuma a ƙara gyara zama domin sauran tarjamar ta a cikin harshen Hausa. شنیدم با سعید به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ نجی زاکوی تپیه ترد سعید ونن کرن اینا زاکوجی من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم Ni na koyi abubuwa da yawa daga tafiyar da na yi zuwa lardin Isfahan dangane da Iran. Wannan karan za mu tafi lardin Fars ne. شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است. به خانه پدر رامین هم می روید؟ شیراز دینی دگه چکن mafi مپی a ایران. za ku je gidan بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم ای بیسا کتری رامین ما ینزو یعنی شیراز تبس زم جه گیرن سو میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ کو و san waɗanne abubuwa ne شیراز یه شهر دسو؟ نه فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد آ na dai san kawai cewa yana da kufai na tarihi da yawa. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است ta shahara da garin waƙa yambu da kuma tsuntsayen mare sunan wannan gari yana da dangantaka ne da wani allon yambu da ke komawa zuwa ga shekaru dubu hudu da suka gabata پس شیراز تر از سلسله هخامنشی است. کنن شیراز یا پی و اکن سلسلر محکنتن هخامنشی بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است. ای اما شیراز a zamanin sarakunan hahamanshi yana ɗaya daga cikin garuruwa masu muhimmanci. استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟ اینانی لردن فارس یکی ایران استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد. لردن فارس ینا kudancin ایران ne, شیراز kuma tana kudu da Isfahan. آب و هوای این استان چگونه است؟ یعنی این اسکا نه ونن لردی یایکی آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. yanayin iska a shiraz ya fi zafi a kan tehran da isfahan a cikin watan ordibihesh yana da yanayi mafi kyau mafi daɗi na ranaku a shekara kuma da an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa nasir dangane da karin hasken da ya masa a kan yankin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin mahimman wurare da masu yawon buɗe ido da kuma masu bincike kan abubuwa na tarihi sukan kai ziyara domin samun karin haske dangane da abubuwan da suke bincike a kansu to nan ne ma kawo karshen shirin namu na yau sai allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da shigaban wannan tattaunawa to amma kafin lokaci wajen dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin sama malama julai da shirin fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarihin shirin na gaba. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da standard stan ko kuma littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima diyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan jikansa na farko idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo maku yadda khalifa uthman ya kori abuzar algifari babban sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabe shi Sana'a a cikin wasu hadisansa sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana cewa Abu Zar yana da sifofin Annabi Isa alaihi salam kamar zuhudu da Hakuri da rashin yawan magana da sauransu wanda babu shakka Khalifa Usman ko bai ji duka ba amma dai tabbas ya ji wasu daga cikin su amma ya ajiye wa'annan a gefe ya bada umarni aka kori abuzar daga Madina zuwa wani wuri tsakanin makka da madina wanda ake kira rabza kuma mun ji sanadiyar korarsa daga madina wanda kuma shine tsawatawa wani bayahude wanda ya musulunta bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi sallam wanda kuma khalifa umar da khalifa uthman suka jawo shi a jiki yana ba da fatawoyi a addinin musulunci kafin haka dai khalifa uthman ya yi tambaya a majalisinsa yana cewa shin ya halatta mutum ya ɗauki bashi a cikin baitulmali idan ya samu yalwa sai ya biya sai kabul akhbar ya ce yana ganin ba laifi a nan ne sai abuzal argifari ya tashi a kansa yana cewa ya kai ɗan yahudawa kai za ka faɗa mana addininmu a nan ne khalifa usman ya yi fushi ya yi fashi har daga ƙarshe ya kai ga korar abuzar daga madina don haka khalifa usman ya kori babban sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam abu zal al-gifari daga madina zuwa wani daji har ya mutu saboda yunwa saboda wani yahudi da ya musulunta bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirinmu na yau za mu fara magana dangane da wani sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wato ammar dan yasir wanda shi da iyayensa sumayya da yasir suna daga cikin mutanen da suka fara musulunta a makka kuma iyayensa sumayya da yasir su ne shahidai na farko a musulunci amma za mu ga yadda ya wanye da khalifa usman ko Khalifa na uku da farko dai tun kafin bayyanar addinin musulunci a makka baban ammar wanda ake kira yasir da wasu 'yan uwansa guda biyu sun zo makka ne daga yemen suna neman wani ɗan uwansu da ya ɓace sai ‘yan uwansa guda biyu suka koma suka bar yasir a makka amma shi yasir baban ammar allah ya da shi ya zaɓi zama a makka sai ya nemi wanda zai lamunce masa zama a makka daga cikin manya-manyan garin sai abu huzaifa ɗan mughira ya lamunce masa zama a makka tunda yana daga cikin manya-manyan mutanen makka a lokacin da haka yasin baban ammar ya zauna a makka sannan bayan wani lokaci abu huzaifa ya aurawa yasir gassa wacce yake kira sumayya sai bayan wani lokaci sumayya ta haifi ammar dan yasir a nan sai dan mugaira ya 'yantar da ita sumayya wato ta fice daga bauta kenan ba a daɗe ba sai musulunci ya bayyana kuma gidansu gabaki da wato da yasir da ammar da kuma mahaifiyarsa sumayya suka karbi addinin musulunci a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa a lokacin da abu jahal da kuma Dan mugaira suka sami labarin cewa 'yan gidan yasir sun musulunta sai suka fara azabtar da su an ce abu jahal yana daga cikin waɗanda suka azabtar da su kuma shine ya daki sumayya ya kashe ta don haka sumayya ita ce shahidiya ta farko a musulunci sannan abu jahal ya sake nufan yasir mahaifin ammar shi ma ya kashe shi don haka shi ne shahidi na biyu a musulunci sannan suka nufi ɗansa ammar suka azabtar da shi suka tsoratar da shi sannan suka buƙaci ya zagi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma fita daga addininsa sai amma don tsoro ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ce masu ya fita daga addininsa a nan ne sai suka kyale shi amma ammar yana kubuta daga wajensu ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa abin da ya faru sai manzan Allah ya ce masa idan sun sake takura maka kuma tsa maka ka zage ni kamar yadda ka yi ya ce masa yi haka ne don ya kubatar da ran ammar bin yasir har ila yau bayan haka ne ayar ƙur'ani mai girma a cikin suratun nahal aya ta shida ta sauka tana tabbatar da imanin ammar ɗan yasir inda allah ta'ala yake cewa wanda ya kafirta da allah daga bayan imaninsa face wanda aka tilasta masa alhali kuwa zuciyarsa tana nutse da imani suratun nahal aya ta shida. kafin iyayen amar su yi shahada da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yakan wuce ta inda ake azabtar da su a lokacin da bai da iko ya taimaka musu ko ya kubutar da su daga hannu wa'annan kafirai sai ya ce musu ku yi haƙuri ya ku 'yan gidan yasir lalle makomarku aljanna ce wani lokaci yakan ce ya ubangiji ka gafartawa 'yan gidan yasir haƙiƙa yayi da kuma aya ta 122 a cikin suratul an'am inda Allah ta'ala yake cewa shin kuma wanda ya kasance matacce sa'an nan muka rayar da shi kuma muka sanya wani haske domin sa yana tafiya da shi yana zama kamar wanda misalinsa yana cikin dufai shi kuma ba mai fita ba daga gare su kamar wancan ne aka ƙawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa suratul an'am aya ta 122 da kuma aya ta ɗaya a cikin suratul qasas inda Allah ta'ala yake cewa shin fa wanda muka yi wa wa'adi wa'adi mai kyau sa'annan shi mai haɗuwa da shi ne yana zama kamar wanda muka jiyar da shi ɗan daɗin rayuwar duniya sa'annan shi a ranar ƙiyama yana daga cikin masu shiga wuta? to shari' ya kawo cikin tafsirinsa kan cewa an saukar da wannan ayan kan amar dan yasir da kuma walid manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya himmatu da amar ibn yasir saboda irin wahal da ya sha a farkon musulunci da kuma bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam saboda kuma ikhlasin da ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da ya ga a wajensa yakan ɗaukaka sha'aninsa yana kuma fifita shi a kan bai da dama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ga Khalid dan Walid yana daga murya yana tsawatawa amar dan Yasir sai ya ce wanda yi adawa da Ammar Allah ka yi adawa da shi wanda ya yi fushi da Ammar Allah ka yi fushi da shi kamar yadda ya zo cikin Musnad Ahmad jus'i na hudu shafi na 89 a wani hadisin yana cewa ba za a taɓa bawa Ammar zaɓi ba sai ya zaɓi mafi alkhairi sannan a wani hadisin yana cewa menene matsalar su da ammar ne yana kiransu zuwa aljanna suna kiransa zuwa wuta da wasu hadisai da dama dangane da falalar ammar ɗan yasir da kuma matsayinsa a wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau a lokacin da ake gina masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira kowa na ɗaukar tubali ɗaya ɗaya amma ammar yana ɗaukar tubali biyu-biyu yana cewa mu musulmi muna gina masallatai sannan a yakin handa ko gololo ammar ya kasance baya karkada ƙasa daga jikinsa don neman albarkan wannan ƙasar wanda, wanda ya faɗi a kan rigarsa tunda a kan tafarkin allah ne wannan halin ammar ɗan yasir kenan a tsawon rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da dama sun sauya amma ya lizumci aliyu da abi talib alaihissalam duk abin da ya yi shi zai yi don haka ne ya ki bai a wa khalifa abubakar wato khalifa na farko bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin khalifa a lokacin da aliyu na abi talib alaihissalam ya ki yin haka don haka ammar baya ganin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cancanci khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in banda Aliyu dan Abi Talib alaihi salam saboda haka ne ya tsaya a gefen Aliyu alaihi salam yana kafawa Khalifa Abubakar hujja kan rashin cancantarsa da kuma cancantar Aliyu dan Abi Talib alaihi salam a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun taɓa yin magana yadda amar dan Yasir ya lizumci Ali alaihi salam ya kuma yi fana'i cikin sonsa da kuma lizumtarsa amma a lokacin da al'amura suka koma hannun halifa Usman, halifa na uku ya kuma sauya hanya amma ɗan yasir ya tsaya a gabansa ya yi ta inkarin abubuwa da dama da halifa Usman ya aikata a wurare daban-daban ga wasu daga cikinsu da farko a lokacin da ya ɗauki ƙaramin akwatin kayakin ƙawa na mata wa kansa a wasu dukiyoyi da aka kawo madina suna ƙawa da abubuwan kawa da suke cikin akwatin imam ali salam ya yi masa magana ya kuma faɗa masa hakan bai dace ba haka ma ammar ɗan yasir ya bi shi ya goyi bayan amirul mu'minin salam sai dai khalifa bai bar shi ba yana cewa ni za ka yi wa inkari kan abin da nake yi ya kai ɗan kaza kaza ya zage shi tunda mahaifiyarsa yanga ce sai ya umarci jami'an tsaronsa su kama shi su zo da shi a gabansa sai suka bi ammar suka kama shi da ƙarfi suka zo da shi gaban halifa wanda ya sa aka dake shi har sai da suma sai aka ɗauko shi aka kai shi gidan ummu salma matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ammar bai farka ba har kusan tsakiyar dare sallolin azahar da la'asar da magariba duk sun kubuce masa sai ya tashi ya yi alwala ya yi sallar isha'i sai an ji shi yana cewa godiya ta tabbata ga allah ba yau ne aka fara cutar da mu akan tafarkin Allah ba sai kuma na biyu wata rana manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun rubuta wa khalifa Usman gargadi na cewa ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma lalle ne ya dawo kanta sun kuma rubuta sunayensu daga ciki da Ammar dan Yasir kuma shi ne ya kai wa Khalifa Usman takardar nasihar a lokacin da Khalifa Usman ya karanta ya yi fushi yana faɗawa ammar wai sai kai kaɗai ne daga cikinsu zai gabatar mani da wannan nasihar sai ammar ya ce ni na fi su yi maka nasiha sai usman ya ce ka yi ƙarya ya kai ɗan sumayya sai ammar ya ce e lallai ni ɗan sumayya kuma ɗan yasir ne sai ya sa yaransa suka riƙe ƙafafu da kuma hannayen ammar ɗan yasir ya dake shi da ƙafafuwansa da suke cikin huffi a lokacin a gabansa sai da ya suma sai kuma na uku a lokacin da khalifa ya kori abu zal algifari zuwa rabza harin yunwa ta kashe shi a can sai labarin wafatinsa ya zo madina sai khalifa usman ya ce allah ya ji kansa sai ammar yana wajen sai ya ce eh allah ya ji kansa ya ji gaba daya sai khalifa ya zagi ammar ya ce masa kana ganin na yi nadama kan korarsa daga madina sannan ya umarci yaransa su fidda ammar daga wajen sannan ya ba da umarni shi ma a kore shi zuwa rabaza inda abuzar ya yi wa Fati. daga nan ma'aikatansa suka fara shirin korar ammar daga madina zuwa rabza sai dangin banu mahzum a madina suka buƙaci magana da khalifa dangane da shi sai suka shiga wajensa tare da amirul mu'minina aliyu da abi talib alaihissalam inda ya ce masa ka ji tsoron allah lalle ka kori mutum bawan allah daga cikin musulmi ya mutu saboda korarsa da ka yi sannan yanzu kuma kana son ka sake korar wani mai kama da shi sai khalifa usman ya yi fushi ya ce ai kai ka fi cancanta a kore ka daga madina sai imam ali alaihissalam ya ce ka goda ka gani sai kama hanyarsa ya tafi amma daga baya muhajirun wato sabon da suka yi hijira daga maka zuwa madina suka shiga wajen halifa usman sun yi masa magana kuma sun takura masa har sai da ya amince ya yi wa ammar afuwa sannan aka dakatar da korar tasa to masu sauraro saboda ƙurar lokaci anan zamu da sa'ai a cikin shirmu na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 009 takwas 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala'i salatu ala nabi wa ala alihi wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna ta irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da ƙananan 'ya'yansu. ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rika wa 'ya'yansa? shi ma irin tarbiyyar su na, yana son su kai wani matsatsani amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma a kuma lara kun da kanku da iyalanku wuta تحني الامتنان تحني التربيه وعدو اسامه مكارم الاخلاق inda manzon Allah shine kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ala kira shi da cewa wa innaka la ala kholakin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kan dai a gaji mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa ma dama ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyaye wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru kalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai nisa. shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tare da abinci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wata ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai su dora kansa wannan wato na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci ya hana shi yin aure ga dalili ga auren za a eh, yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to Allah ya kara tallafawa malam wasu na ganin tun bayan haihuwan jinjiri ake fara tarbiyya ya batun yake ne malam wannan tambaya tana da alaka da waccan wato shine ana fara tarbiyyar yara ne tun lokacin zaben mata wannan shine na farko sa'annan lokacin da ɗa yake aka samu ɗa a ciki dokar a wato yi jinkiri wajen yi masa addu'a har ma da waɗansu abubuwa da aiki haka na taimako ka ji an ce a rubuta kaza a wanke a biyo mai ciki saboda kare ɗanin daga sharrin shaidanu tun yana daga ciki a fara samun kariya haka hakanan in an haihu ga hudu ba da ake yi kiran sallah a dama ki kama a hagu da kuma zaɓa masa suna na gari sunan da zai zama mai tasiri saboda suna baya faɗo a ƙasa banza akasari sai kaga ya yi tasiri akan wanda aka sa masa wannan kuma ya tabbata a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba Sa'annan nan an ce a kiyaye jinjiri kada a je saman ko ba shi da hankali tun daga jarintakar takas ake ɗaukar tarbiyya da karatu misali malamai suke cewa idan jinjiri yana jin kishi to lallai idan a cikin tarbiyyarsa ana ba shi nono ko ruwa to kada ya zama na aldaidai lokacin an sa masa wata roba a baki wanda ba komai a cikinta yana tsotso har ya gaje gano cewa ba abin da yake bukata ba ne farzar da shi mutum daga wani lokacin an fara koya masa karya da yaudara ta da cewa shi jinjiri ne amma wannan ajiyar za ta tasiri a kansa to haka nan ya fara wayo in ya yi laifi a nuna masa laifi ya yi kuma ana son a masa ladabi kar a masa yaudara a dunkula hannu a ce ungo yana zuwa a danke shi a duka in aka ce ungo to tabbatar a tabbatar ungon ko na abu za a bashi haka nan a ce yaro bashi da lafiya za a bashi magani a yaudare shi cewa ungo alawa ce mai hankali shine wanda ko da wani a gefe zai ce da ɗanka ka alawa ce ka ce da shi a ah, ba alawa magani ne a ce kuma sai ka sha saboda magani ne zai warkar da kai wato zama na gaskiya da gaskiya za a rika tarbiyyantar da yaro haka nan yaro tun yana ɗan ƙarami ake ɗora shi akan tafarki na hazukanci saboda shi da kiki amfaninsa a cikin al'umma ba shi da yawa dora shi akan tafarki na hazikanci daga kwatanta masa lissafi sa'annan in ya zo na tambayoyi kada da gwasa da shi a rika ba shi amsa daidai da zai iya ɗauka komai wahalar tambayar kuma ko da tana kama da sako saboda hankalinsa iya yanayin ya tsaya misali ya zo gurin umma sai na tambayarsa umma ko shi Allah sarki dawakinsa a ina yake ɗaurewa to bai kamata a ce ka yaro da sabuwa a kore shi ba a ba shi ansa daidai da hankalinsa haka nan lokaci lokaci yaro zo ko cikin mace take tana ayyuka kada ne yanzu kusa ne ta ce za ta kori shi ta ba shi wani abu da hankalinsa da shi ko da cokula ne kirgamin cokula nan guda nawa ne irin wannan tarbiyya da za ta tsaro zama haziki tana da matukar amfani kuma ya zama kenan shi yana ɗan ƙarami an fara koya masa karatu musamman karatun alkur'ani illa dai an gano shi ilimin zamani gaggawar sa yara a makaranta ba fa'ida gare shi ba idan ya zama kenan idan ba a hakan ba wato zai zama in wata hanya daban ba babu tsaro to a yakan hakan amma jinkirin sa yara a karatun boko karatun zamani wato yana da fa'ida akalla yaro kai kamar shekara shida ko bakwai kafin ya fara amma shi karatun addini wato samu karatun sallah da gaggawa ya zama samun buɗe wanda nan gaba zai iya karatu ne zurfi na ƙur'ani zama hafizi to wannan kuma abu ne muhimmi ainihin za ka ga 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan sarakuna ba sa samun wannan saboda babu ba shi da lokaci bai kuma dame shi ba za ka ga ana 'ya'yan sarakuna sakakkuna. to masu raro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da bayanai yadda ya kamata je lokacin ba zai bari ba a nan kuma da mu sa aya a cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin malaman halibeti a birnin kano madadin hausa boh da ke karkashin hausa tv a birnin tehran ne a kuma da na shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda a cikinsa ake kawo muku waƙoƙi daban-daban da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa yau ma kamar kullum za mu kawo muku wata waƙa ta daban wanda shaharar mawaƙin na ƙasar iran mai suna ihsan hoja amiri mai taken da gaske ne ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari wannan waka daga bakin mai ita daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran بشنوی فریادم بشنوی فریادم آمدم تا که نترسی از شب و در این ویرانی بشنوی که بگویی آن شب وقتی از خشم زمین میلرزید وقتی آن خانه madalla ihsan hoja kenan aka saurara a cikin wakar sai mai taken da gaske ne da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan zan jalin zamun shirin sai a wata saro za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar. باید yeah, به لحظه های رفته باید رد شد از این پل شکسته از حال بده این خبری از این شبای خسته باید برگشت به خنده های صبح باید باری رو های عاشق باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه گفتم که باورم نمیشه کسی که عاشقه به حال بکسره از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشقه حال بکسره از اون که زندگی زندگیشه